فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شائر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الودين فما منكم من أهدنا عنه هاجدين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 wahalul uqdata min lisani yafqahu qawli amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh yau ne a sha bakwai ko sha takwas ga watan rajab hijiran manzo Allah sallallahu alaihi anya ba sha takwas ga watan rajab hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1400 da shekara 43 wanda ya yi daidai da 19 ba sabani ko? 19 eh. ga watan february hijirar manzo Allah a miladi annabi Isa dan Maryam 2022 gamu a garin Ambursa domin gabatar da wa'azi na jaha karkashin kungiyar jama'ati zalatul bid'a wa iqamati sunna ta jihar Kebbi kuma alhamdulillahi malamai tun ɗazu an gabatar da wa'uzza sannan kuma ga manya-manyan malamanmu iyayenmu yannenmu suna zazzaune wanda ni ma na bai tsammanin cewa za a ma wato zan ma ce wani abu na ɗauka kawai zan dai saurari wa'azi daga nan kuma sai in cika wa riga ta iska in koma a gida to amma kuma sai aka ce sai na wa'azi kasancewar akwai manya-manyan malamai suna zaune akwai Sheikh Umar Giga yana nan zaune akwai Sheikh Umar Giga yana nan zaune akwai ma wato madugo uban tafiya gaba daya ko kuma ce shugaba gaba daya Sheikh Aliyu Adamu Allah saka musu da alkhairi duk suna wannan guri da manya-manyan malaman da lokaci ba zai ba mu dama ambata su ba muna musu fata alkhairi Allah subhanahu wataala yadda ya ba su da rikon wannan kungiya ta jama'ati da bidiya wa iqamati sunna Allah ya ba su iko rike ta bisa ga amana da kuma tafiyar da ita bisa ga yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya karantar ya zama shine dalilin tsirar su tsirar mu gaba daya ci gaban sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dire na tafiya kuma malaman za su zo alarama za mu karanci aya ɗaya ne kacal insha Allah sai mu bada wuri domin malamai su yi muna wa'azi jika can cikin suratul baqara واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله Allah mai girma da ɗaukaka yana cewa ku ji tsoron wani yini Allah ce wattaku yawman yawman mansubun ala zarfiyya aw mansubun ala maf'uliyya malamai suka ce a'a mansubun ne ala maf'uliyya la ala zarfiyya wattaku yawman ku ji tsoron wani irin yini wato yinin shine za ku ji tsoro shi yasa ya zama al-maf'uli wato mansubun ala al-maf'uliyya ku ji tsoro wani yini wanda wannan yini sai Allah ya sifata shi turja'una fihi ila Allah za a dawo da ku a gaban Allah a wannan yinin matsayinku na musulmai matsayinku na ahli sunna ku tuna da wannan yinin ka kwana ka tashi da tunawa da wannan yinin wanda zaka komawa gaban Allah ka tsaya gaban Allah ka gaya wa Allah wace iri rayuwa ka a duniya ka gaya wa Allah wace aƙida ka aƙidantu a rayuwarka ta duniya ka gaya wa Allah kurciyarka da Allah ya baka ina ka fatar da wannan kurciyar tsufarka da Allah ya baka ya kai dukkan rayuwarka tun daga lokacin balagarka zuwa lokacin barin duniyarka za a tambaye ka gaban Allah ya kai da wannan rayuwar wace hanya ka bi? ka bi tauhidi ko baka bi tauhidi ba ka bi sunna ko baka bi sunna ba ka bi musulunci ko ba ka bi musulunci ba za a maka tambaya kuma za ka tsaya gaban Allah lokacin da ba bukatar ka ɗauki lauya don ba za a baka dama ba lokacin da baka da lauya lokacin da baka da wani bafadi lokacin da baka da wani dan shan miya lokacin da baka da wani mai kare ka lokacin da baka da kane baka da wa wanda zai kare ka baka da baba mai kare ka baka da inna mai kare ka baka da da mai kare ka wa zai kare ka aikin ka zai kare ka a wannan yinin ka kwana ka tashi kana tunawa da wannan yinin turja'una fihi ila Allah za a dawo da ku a gaban Allah za ku koma wajen Allah dama inna lillahi wa inna ilaihi raji'una dama mun zo daga wajen Allah kuma ƙarshe al'amari za mu koma ne gaban Allah wannan yinin wannan yinin ka rinka tunawa da shi ka san abin da zai faruwa bayan haka sun matuwa fa kullu nafsin ma kasabat sannan a sakan kama kowace rayuwa ma kasabat abin da ta aikata wahum la yuzlamuna ba za a zalunce su ba imamul alusi wanda yana ɗaya daga cikin malamai na luga ɗaya daga cikin malaman tafsiri wanda ya yi ruhul ma'ani ya rayu a karni dubu ɗaya da ɗari biyu ya yi zama karni ɗaya tare da mujaddadi ya rubuta littafinsa ruhul ma'ani ya ambata cewa wannan gurin Allah ya ambace lamirai guda biyu lamiri na farko sai ya zo da shi mufuradi amma wajen da aka zo wajen lamiri na biyu sai aka zo da shi da jami'i wancan da ya zo mufuradi itibaran ne bil lafzi wanda ya zo da jam'i itibaran bil ma'ana da ya ce yau wafa kullu nafsin sai aka ce ma kasabat abunda wannan rayuwar ta aikata kaga ita kaɗai ce kenan ma kasabat kaga zamirin ɗaya ne sai aka sake maimaita zamiri da jam'i aka ce wa hom la yuzlamuna so ɗin ba za a zalunce su ba ka nan jam'i ne sai suka ce kamar yadda shi al'alusi ya ambata da imamu ɗanɗawe duka su yi wannan magana kamar yadda shi ma ibnu kathir ya ambaci wannan yake Allah mai girma da daukaka yi wa'azi ne ga mutane gaba sannan kuma ya yi wa'azi ga rayuwa gaba daya ce akwai hikima cikin wannan matsala babbar hikimar da aka samu cewa an wa rayuwa ita kaɗai wa'azi sannan aka zo aka yi jam'i saboda ita rayuwa lokacin da za a yi aiki kai kaɗai ne za ka yi aiki a wannan rayuwarka ta duniya abin abinda duk kaga za a yi maka hukunci a ran tashin kiyama to hukuncin aikin ka ne da kai kai kadai lokacin da ka je kai zina to kai kadai za a wa hukunci lokacin da ka sha giya kai ne za a wa hukunci akan shan giyanka yanzu duk sabon Allah da kai ƙaryan da kai hasadar da kai cin amanar da kai duk abin da kai kai ne kai to sai ka ce to waffa kullu nafsin ma kasabat ita ta aikata amma tunda inda za a yi maka wannan sakamakon ba kai kadai ne ba sai aka zo da shi da jam'i don za a yi wannan sakamakon gaban kowa ne gaban mutane da yawa gaban mala'iku gaban aljanu sai aka ce wa hum la yuzlamuna ba a zaluntar su don wannan lokacin kuma jam'i ne sadda za a yi wannan hukuncin sadda kai aiki kai kadai aka zo ma da lamirin ka kai kadai sadda za a yi ma hukunci cikin jama'a sai ka zo da lamiri da masu yawa wanda wannan ita ce wata ludufa wanda malamai suka ambata game da wannan matsalan a idan muka koma muka kalli wannan aya da idanun basira za mu fahimci ayar tana magana ga kowa ya san irin tanadin da zai yi musammar ayar ta zo karkashin bayani ba tsakiyar bayanin abin da ya shafi kasuwanci ta zo tsakiyar bayani game da abin da ya shafi riba ana kare bayani ta kuma sai aka shiga bayani abin da ya shafi bashi sai ya nuna kenan ayar tana magana game da wa'inda ke tara duniya a nan duniya wa'anda ke samun kuɗi a nan duniya wa'inda ke mu'amalar kasuwanci su tara duniya kada hada hadan duniya ya hana muku tunawa da wannan rana mai girma wanda za ku tsayawa gaban Allah Allah ya yi muku hisabi kada ya zama kasuwancinka da business ɗinka shiga fita da ake cikin kasuwanci ya sa ka manta da wannan yini. sai Allah ya zo da ita tsakiya ya ce wattaku yawman turja'una fihi ilallah sun summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun Ah, ibnu kasir rahimahullahu ad-dimashqi abul fida lokacin da ya kawo karkashin wannan ayar da zai fassara ta sai ya kawo al'asar daga sabon manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da dama kamar yadda ya kawo daga tabi'ai da dama suna ganin cewa wannan aya tana daga cikin ayoyin da suka sauko karshe karshen rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama har ma abdullahi dan abbas da sa'id ibn al-jubayr da abbahaku da katada duka suna da ra'ayin cewa ita ce ma ta ƙarshen da ta sauko da gareta ba ba sake saukar da wata aya ba bayan saukowarta suka ce ayar ta sauko ne domin a tunatar da bayin Allah a tunatar da musulmai su sanfa fa ya kamata su wa kanunsu su guzuri wanda za su haɗuwa da Allah da wannan guzuri a rantashin shin kiyama musamman yan kasuwa da ake maganar riba a kansu da ake magana hada-hada ta bashe su yi kokarin su yi tanade su yi guzuri wannan shi yasa ayar da wannan ayar bayan ta sauka kamin ta sauko Allah mai girma da ɗaukaka ya sauko da wata aya inda Allah ke cewa lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna ba za ku samu alkhairin rayuwa ba ba za ku samu alkhairin mutuwa ba ba za ku samu alkhairi ko wani irin alkhairi ba don albirru kalima ce aljami'a kalima ce ɗaya wadda ta kunshi abubuwa da yawa wanda dukkan alkhairi zai iya shigowa a ciki ba za ku same shi ba hatta tunfiqo mimma tuhibbuna sai idan kun ciyar da abun da kuke so lokacin da wannan ayat ta sauko sai ga sahabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Abu Talha al-Ansari ya zo ya iske manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace tunda Allah yake ba za ku ce samu abin da kuke so na rayuwarku ba ba za ku same shi duniya da lahira ba sai a lokacin da kuka ciyar da abin da kuke so to ni ina ganin gona ta ta bairuha ita ce nifi so nifi kauna saboda ka gata nan ya manzo Allah na sanya ta fi sabilillah ka sanya ta inda ka ga dama manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake wannan dokiyar ta yi albarka kuma abin da ka yi ya yi daidai amma ina baka shawara ka je ka raba ma wannan dokiyar ka raba ta ga yan uwanka gona ce babbar gona wadda bai san akwai wata gona da ta kai shi ba shi a wajensa sannan kuma gona ce da ke kusa ga masallaci annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama saboda shawar gonar da kyau gonar manzo Allah in ya zo wani lokaci masallaci yakan shiga wannan gonar har sha wasu ruwan da ke ciki wannan gonar sallallahu alaihi wa sallama kamar da hadisi ya tabbata Bukhari da Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya sha ruwan nidawo Abu Talha hakan yakan faranta masa rai wannan ta sa sai ɗauki dauki wannan dukiyar ya bayar me yasa yayi haka shine wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah jin tsoron Allah saboda tunawa da za a tsaya gaban Allah ya ko yan kasuwa ya ko inda Allah ya fore ma dukiya kar ka zama dokiyarka amfaninta nan duniya kadai nan duniya za ka ci ka sha nan duniya za ka yi abin da kake so da ita a nan duniya amma baka dasa ma kanka komai wanda za ka iskewa ba yau maturja'o na fehe ilallah ranar da za ku komawa gaban Allah Allah ya fore ma dukiya mai yawa akwai bukatar ka taimaka ma addininka akwai bukatar ka je ka yi ajiya a can lahira akwai bukatar ka yi abin da zai amfanar da kai ka tuna da za ka tsaya gaban Allah in ka tsaya gaban Allah wannan dukiyar da kan mallaka a nan duniya za a yi maka tambayoyi ina ka same ta ina ka kashe ta idan ka same ta hanya ta halal ka kashe ta hanya ta halal wannan walillahi alhamdu amma idan aka samu kayi felin a tambaya ɗaya daga cikin nan two question din nan da aka maka za ka samu matsala a gaban ubangijin kai Allah ya ko yan kasuwa ba an yi ku don ku dawwama a duniya ba jin daɗin duniya baya dawwama jin daɗin duniya karewa yake dukiyarka ita ce wadda ka amfana da ita dukiyar ka ita ce wadda ka ba suwa ka je ka yi ajiya akwai buƙatar muga kuna waƙafi akwai buƙatar muga kuna wasiya ta alkhairi waƙafi shine ka samu wata dukiyar da zaka ajewa ko abin da ya shafi gida ko abin da ya shafi gona wanda zai rinka fitar da wani abin amfane kuma ainihin su yana nan wannan hadisi ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Imam al-Bukhari Imam Muslim hadisi Abdullahi dan Umar cewa babansa Umar dan Khattab ya samu wata gona a Khaibara lokacin da aka je aka yi fatahu Khaibara ya samu gona mai tsada wanda yake bukata yake so shi ma ya ji wannan aya lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ya zo ya iske manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace duniya banda dukiyar da nake bukata nike so kamar wannan gonar ta Khaibara to ga wannan gonar na bayar da ita fi sabilillahi domin daga kalimar Allah na bayar da ita domin daga addinin Allah manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace masa bakhin Bakin zalika malun Rabe bakin bakin zalika malun Rabe madalla madalla wannan dukiya ce da aka ci riba mai dimbin yawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ma Umar dan Khattab ina ganin cewa dukiyar nan ka je ka raba ta ga yan uwanka ma Umar yace to ya yarda yaje yace ga tanan ya in annabi ya ce mai in kaga dama ka iya habasa aslaha wata tasaddaqa wa tasaddaqta biha ka rike asali ka je kai sadaka wanda wannan hadisin shine malamai ke cewa shine ummul babi na waqafi gaba daya sai ga Umar dan Khattab ya rike asalin amma duk abin da gonar ke samarwa yake ayi amfani da wa'annan abubuwan domin taimaka ma addini Allah domin taimaka ma bazaurin ne domin taimaka ma marayo domin taimakawa fi sabilillahi matafa yace duk wanda kuma zai kula da wannan gonar gonar ba laifi ya ce ba laifi ya yi sadaka ba laifi ya taimaka ma dan uwansa ko ya taimaka ma abokinsa amma dai bil ma'arufi ba tare da banna ba ba tare da rike wannan abun mutamawil ba don ya tara duniya ba wanda wannan hadisi shine ya zo da wakafi kai tsaye kuma shine ummul babi a bangaren wakafi ya ko yan kasuwar Najeriya a yin shekarkaru ana lissafawa waye ya fi kowa arziki Afirka aka binciko aka binciko aka gano cewa dan arewacin Najeriya ya yi kowa arziki duk afirka gaba daya aka binciko aka ce kuma mataimakansa mafi yawansu suna arewacin najeriya ya ku yan najeriya wannan dukiyar da aka gare ku idan kuna fitowa da irin wa'annan wakafin da ake yi ina tabbata ma irin wannan talaucin da ake fama da shi arewacin najeriya zai zama muna tarihi wannan ya je ya bayar da gona wannan ya je ya bayar da kaza wannan ya je ya yi gidan biredi ya ce gashi nan fi sabilillahi ne a dauke shi matsayin wakafi zaka kwanta cikin cikin kabari alhaji Allah na kai ma lada kana cikin kunci a kabarinka eh, alhaji dukiyarka wannan abin da kai za ta ƙara albarka za ka samu inuwa a ran tashin kiyama za ka shiga aljanna a ran tashin kiyama jarinka zai ƙaru yan kasuwa don mi nike ganin kuna ta hannun jari a duniya don mi nike ganin kuna kokarin kuna bude kamfuna a nan duniya don mi nike ganin kuna kokarin haɓaka jarin ku a duniya amma ga jarin lahira kuna barin ya kare kuna barin kuna bari yana bushewa ba ku kokarin kai jarin ku a lahira ya kai alhaji kila dan abun da zaka sayi wasu shaguna ka bayar a rinkan kasuwanci da waɗannan shaguna dan abun da ake samu ka ce don Allah a nemi malama addini Allah a nemi ahli sunna su rinka kulawa da waɗannan shagunan duk abun da aka samu ciki a yi amfani da shi wajen yada da'awar sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama duk abin da aka samu ciki a yi amfani da shi a wajen taimaka ma marasa lafiya a asibiti duk abin da aka samu a nan a taimaka ma marayu wannan abun zai zama maka ajiya a ran tashin kiyama ya ku bayan Allah mu kula da cewa a imamul haƙe da ya zo yana magana game da waƙafi sai da ya lissafa sahabi sahabi sama da sahabi 300 yace duka sun yi waƙafi a rayuwarsu cikin waɗanda suka yi waƙafi akwai abubakar akwai umar akwai usman akwai ali aliyu akwai akwai akwai akwai akwai yake ba wannan ba abdullahi dan umar abdullahi dan umar ne yake cewa shi bai san akwai sahabin da ke da wadata cikin sahabban manzon Allah ba wanda bai yi wakafi ba domin aje makansa abun da zai tarar a can tashin kiyama yawma turja'una fihi ila Allah babu wani sahabin da ya sani inda yana da abin yin wakafi wanda bai yi wakafin ba amma ka ka gani bayan wucewar sahabban manzon Allah gwamnatocin da suka biyo bayan wucewar manzon Allah gwamnatin Abubakar gwamnatin gwamnatin Umar gwamnatin Usman gwamnatin Aliyu banu Umayya banul Abbasi duka gwamnatocinsu in ka kula wakafi ne ke rike da su har yanzu idan ka kula kasashen larabawa wakafi ke tafiyar da wa'annan gwamnatocin har sun taimaka ma su suna kokarin su yaki da talauci a wajajen su suna taimaka ma al'umma suna gina masallatai suna gina asibitoci suna gina makarantun ne hatta kare ta kai ga cewa suna tsalla kowa daga kasashen kasashensu suna shigowa kasashe mu mu gani ido ne muna gani yadda suke zuwa suna yi muna ba arzikin suka yi mu ba wallahi ba arzikin suka yi mu ba imani da sani yau turja'una fihi ila shi ne suka fi mu suna tsallakowa suna yi anan mu ga mu da arzikin a Najeriya mu ga mu da arzikin a Afirka ga mu da dukiyar amma mun kasa yin wannan wakafin domin taimaka ma talakawa mu domin ma taimaka ma gwamnatocin mu baka sani alhazan mu suna da kuɗi sai an kada gangar siyasa wannan lokacin zaka ga kowane mai kuɗi ko wani alhaji kokarin yake ya sai dan takarar gwamna ya kawo masa naci jari don in gwamnan ya ci to shi kenan shi kuma sai ya zo shi ma a can masa har ya ci riba shi ma gwamna ci riba shi yasa kake ganin sai a haɗa ƙarfi a haɗa baki da alhajin da gwamnan sai a durmuye talakan Najeriya ya bada ɗan kaso kaɗan don gwamna kai ga mukami shi kuma gwamna ya yi ƙoƙarin ya ba da nashi an yi contribution an je an yi siyasa an yi zaɓe shi ya riga ya hau yanzu abin da zai tunani wannan da ya taimaka masa ya ci zaɓe bari ya biya shi in ya biya shi to ba aikin ba zana ba don ya ci riba na yau maturja'una fihi ila gwamnana to sai sai ya ce a biya shi yi don yau yayi to yau sai a biya shi sai a biya shi sai a kara masa shi ma gwamna ce to ni ma na kashe bari in biya kaina in na biya kaina nima in ci riba to wajen cin riban shi ko talaka bai san sadda za a biya shi ba to sannan za ka san cewa suna da kuɗi amma waya za a yi su yi wakati su yi gidajen biredi a ce kai wannan gidan biredi dukkan watan wata a zo a gamina na wannan gidan biredi ya tara sai a ce to a je a taimaka ma makarantun ne islamiyya a je a taimaka ma malamai masu da'awa a je a taimaka ma alarmomi a je a taimaka ma addinin Allah a taimaka ma masu yada sunnan manzo Allah ba su da wannan tunanin ba su san wata man turja'una fihi ila Allah ba wannan yana daga cikin abun da ya yasa kaga talauci yawa Najeriya katutu yawa arewacin Najeriya katutu an rasa abu kai akwai wani ɗaiɗai daga cikin magabata wanda ke cewa babu kidahumi babu dolo babu wanda bai san ciwon kansa ba kamar mutumin da ke zama marowaci a lokacin da yana da rayuwa ya zama marowaci bayan ya riga ya mutu ya mutum zai zama marowaci bayan ya mutu Allah ya hore ma dukiya da yawa Allah ya ce ayi wasiya annabi ya ce ayi wasiya annabi ya faɗa ayi wasiya tunda baka iya bada dukiyar ka yanzu kana da rayuwa kana gani a'a ai in ka bayar dukiyar karewa za ta yi akwai bukatar ka ci akwai bukatar matan ka suki akwai bukatar yan uwan ka suki akwai mabuci akwai ci akwai ci akwai akwai akwai akwai saboda ka ba za ka iya taimaka ma addini Allah ba to don mi lokacin misa baka rubuta ba kake ni alhaji wane idan Allah ya karbi rayuwa Dukiya ta a kasa kashi biyar kashi ɗaya a ɗauka a je a taimaka ma addini Allah a nemo shugaban kungiya a nemo shugaban masar malamai a nemo a nemo a nemo a zo a ba su su je su a taimaka ma addini Allah da wannan abun me yasa baka yi hakan ba ka zama marwaci lokacin da kana da rayuwa yanzu zaka mutu kuma ka zama marwaci in ka mutu dukiyar ba ta da amfani gare ka magada za su dauka ko ka so ko baka so ba wannan magada in suka dauka ba a baka lada ko ta kwandala ce ba ka lada gaba Allah ta su ke dole je a ba su ba ba kai ka ba su ba amma da ka ce a taimaka ma addini wannan abin da kake a taimaka kaso kashi biya kamar yadda Abubakar Siddiq yake cewa yace arbali nafsi ma radiyahu Allah subhanahu wataala hmm. na yarda ma kaina abinda Allah ya yarda ma kansa Allah ya ce an ka zo aka je aka samu ganima a bashi khumusi hmm. Allah ya yarda da khumusi to ni ma na yarda da khumusi cikin dukiyata in na rasu a kasa dukiyata kashi biyar kashi ɗaya a bar ma magada shi kuma kashi ɗaya a je a ba Allah in samu abun gaban Allah ka kwanta kabari wannan ɗan kaso ɗayan cikin biyar yana kai ma cikin kabarinka hmm. kana kwanci Allah na baka lada kana kwanci kamin a yi tashin kiyama baka san adadin ladar da ka samu ba hmm. haka wanda ya wakafi sannu sannu lada na karuwa ka kwanta lada na karuwa idza ma tamnu adama in qada anhu amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u ula. Hmm. wannan duka yana cikin abin da ke kara maka in kirje eh, wato eh, yake karfafa ma arzikinka a lahira yake kara ma hannun jarinka a lahira amma ka manta kai rowa kana da rayuwa kai rowa lokacin da zaka mutuwa ya Allah ka ba mu ikon tunawa yawma turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Allahu akbar Allahu akbar gaskiya ko ni ba don wata ka'ida ba ba zan taka ma Dr. Usman Abubakar Riba birki ba saboda akwai buƙatar irin wannan wa'azin za a ga mutum ya makalkale dukiya fan taba sama kamar ba zai mutu ba mata ne sun yi kulkulkulkul yana mutuwa sai a samu ɗan dangane sanda ya gade mata ta yi a ci dukiyar da ya bari da ɗan dangane sanda ba iya ka hasara kenan ba so bismillah ga fili ga doki in ba a ba zurun ba a ba kwahin